Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim ja rahim saurari assalamu alaikum radio voh hausa kuwa kamo a cikin shirin san safiyar yau litinin muhammad amin ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin ga kuma irin jerin abubuwan da zamu gabatar muku a cikin shirin namu na safe da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya daga bakin tahir amin bayan nan sai mu kawo muku shirin nan naku mai farin jini na muryoyin masu saurare wanda hassan barka ya saba gabatarwa daga shi kuwa abdullahi sadu katsina zai shigo a cikin shirin na duniyar mu a yau bayan nan sai shirin na amsoshin fikihu wanda sheikh dr abdulkadir mubarak ya saba gabatarwa daga ƙarshe abdullahi sadu katsina ya sake dawowa domin gabatar da shirin na afirka a yau da fatan masu ya sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

yanzu kuma sai a saurari cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Minista harkokin wajen kasar iran ya zanta ta wayar tarho da abdullah abdullah na kasar afghanistan najeriya da majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da juyin mulki a kasar gini sun buƙaci a saki shugaban kasar gwamnatin kasar iraki ta amince amincewa mutane dubu talatin su je juyayin arba'in na imam hussein a.s. daga kasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran abdallah abdallah shugaban majalisar sasantawa ta kasar afghanistan ya zanta da ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan inda bangarorin biyu suka zanta kan al'amura da dama wanda suka shafi kasashen biyu daga ciki hadda batun gwamnati wacce za ta game dukkanin bangarori a kasar afghanistan wanda za a kafa majiyar ofishin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta kara da cewa bangarorin biyu su yi maganar irin matsalolin da kasar afghanistan take fama da su sannan abdullah abdullah ya bayyana buƙatar kasar iran ta taimaka wa kasarsa da taimakon da ta saba bayarwa da ƙarshe ɓangarorin biyu sun buƙaci aiki tare don yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma tabbatar da cewa mutanen ƙasar afghanistan gaba ɗayansu su ne za su fayyace makomar ƙasarsu. su gwamnatin tarayyar najeriya ta yi allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar guinea conakry ta kuma bayyana cewa hakan ya saba wa kudurorin kungiyar ecowas ta kasashen yammacin afirka da kuma tsarin demokradiyya kamfanin dinajin labaran reuters ya nakalto majiyar ma'aikatar harkokin wajen kasar najeriya a birnin abuja tana faɗar haka a jiya lahadi ta kuma yi kira ga wanda suka yi juyin mulkin da su saki shugaban kasar alfa conde su kuma mai da majalisar dokokin kasar da kuma kundin tsarin mulkin kasar da gaggawa a wani labarin kuma babban sakarin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya ladi inda a cikin rubutun ya yi allah wadai da juyin mulki da aka yi a kasar gini ya kuma buƙaci a saki shugaban kasar alfa konde a jiya ladi ce dai kanar mamadi don boyo ya jagoranci wasu sojojin kasar suka bude wuta a kan fadar shugaban kasa a birnin conakry inda suka tsare shugaban kasar suka kuma ba da sararwar juyin mulki a kasar kwamitin koli na harkokin kiwon lafiya a kasar iraki ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta amince da shigowar mutane dubu talatin daga kasar iran don halartar juyayi arba'in na shahadar imam hussein a kasar wanda za a gudanar a ranar 27 ga watan satumba da muke ciki kamfanin dillancin labaran iran na kasar iran ya nakatar majiyar kwamitin tana cewa har ila yau gwamnatin kasar ta amince da shigowar wasu mutane dubu goma daga sauran kasashen larabawa don halartar wannan juyayin amma da sharaɗin dukkaninsu su shigo ta tashoshin jiragen saman kasar banda haka kwamitin ya ce duk wanda zai zo ya tabbatar da cewa yana dauke da shaidar gwajin cutar covid-19 wanda babu shi wanda kuma aka yi shi cikin sa'o'i biyu kafin shigowar kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shahid asif kwamandan shirin al daga cikin kwamandojin rundunonin hajjus shabi na kasar iraki ya yi shahada ya yi shahada ne a garin jurf nasir na yankin al'awisa daga arewacin lardin babil kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto kafafen yada labarai na kasar iraki na cewa shahid asif mataimakin kwamandan runduna ta 47 ne na dakarun hajju shabi labarin ya kara da cewa asif ya yi shahada ne bayan tashin wani bom da aka bisne a kan hanyar a arewacin lardin babil kuma ana zaton mayakan da'ish ne suka bisne bumabuman wanda suka kashe asif sannan suka raunata wasu dakarun hashdu shabi guda biyu mayakan hashdu shabi a kasar iraki dai suna daukar matakai masu tsauri don hana kungiyar da'ish farfadowa kungiyar wacce take samun tallafi daga gwamnatin ƙasar amurka da kuma ƙawayenta na yankin tana son sake dawowa bayan da dakarun hajji sha'abi sun kawo ƙarshen su a shekara ta 2017 gwamnatin kungiyar taliban ta kasar afghanistan ta amincewa majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da gabatar da tallafin jin kai ga mutanen kasar kamar yadda ta saba ba tare da fuskantar wata matsala ba kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mr stephen dujarric yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa a jiya lahadi ce mataimakin babban sakataren majalisar a ɓangaren tallafi da agajin gaggawa mr martin griffith ya gana da jami'an taliban a birnin kabul dangane da wannan batun labarin ya kara da cewa kungiyar ta ɗauki alkawalin kare lafiyan jami'an bada agaji na majalisar maza da mata a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar gwamnatin rikon kwariya da kuma haɗin kai ta ƙasar libya ta ba da sanarwar sakin sa'ad kazafi ɗan tsohon shugaban ƙasar wato muhammad kazafi wanda aka kashe a shekarar 2011 bayan an yi masa juyin mulki da farko dai sa'adu kazafi ya arce zuwa kasar niger daga baya aka dawo da shi gida a shekara ta 2014 labarin ya kara da cewa tuni sa'adu kazafi ya tafi kasar turkiya wasu majiyoyin gwamnatin kasar libya sun nakalto ma'aikatar shari'ar kasar tana cewa sa'adu kazafi bai aikata wani laifi ba shi yasa aka sake shi masu sauraro karshen labaran duniya kenan. labaran duniya ke naka saurara daga bakin tahir amin yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin nan na muryoyin masu saurare tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamare ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar a gaskiya ina so in yi bayani akan gwamnatin ƙasa ta ta jamhuriyar nijar musamman ma gwamnati ta jihar da magaram akan takura ma da 'yan sanda suke ma matasa saboda matasa ƙarshen sana'ar su a da magarin ita ce a ta sahu sai ta kasi moto kabu-kabu to amma gaskiya ya kasance 'yan sanda suna musu cin zarafi suna musu walakanci in suka kama su su je su ringa walaƙanta su suna sa su sun kamar sun kashe mutum alhali akan sana'a ne suka kama su suna musu walakanci alhali kuma Allah ya hore ma ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar arzikin ƙasa na man fetur amma gwamnati ba su aiki ba akan wannan sana'a ta kabu-kabu da adaidaita sau da suke yi kuma jami'an tsaro na da magarin suke cin zarafin matasa ya kamata gwamnatin shahai da magarin ta gaggauta ma jami'an 'yan sanda kashe akan abin da suke ma matasa mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdu kibiya daga unguwar karmaru ta birnin da magarin a nijar assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran sunana lawa Alhaji Abbali wanda ke zamani a agadis jamhuriyar Nijar. Muna godiya da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayukanmu akan al'amuran da ke faruwa a sassan duniya. Allah ya saka da alkhairi. Ra'ayina na yau akan kwambar da ake yi daga agadis zuwa Durku. Wannan kwamba tana bukata a dibata saboda tare-tare ya yi yawa bisa hanyar. Motocin kaya ba su tsira ba sannan mutane ma 'yan alloda zuwa Durku ba su tsira ba wanda ke zuwa Jadan ma ba su tsira ba. Gaskiya ya kamata jami'an jami'an tsaro su diba kwamban nan yadda ake yin ta saboda tare taren ya yawa idan za ka fito daga jadowa dole sai ka riko wani abu cikin aljihun kawai kuɗin hanya idan bari sun tare kuka ba su in ba haka ba baka da komi a aljihun ka to za ka sha duka to saboda haka yana da kyau a kula a taimaka ma jama'a da tsaro ingantacce bisa wannan hanya. Assalamu alaikum gidan radio biyu Hausa mai magana ta siyo unguwatu da magaram a jamhuriyar Nijar. Dangantar da dama da kuke bamu muke tofa albarkatun bakin mu kan abubuwan da suke ci mana tuwo a kwarya A yau na shigo shirin ne domin in wa dukkanin ma'aikatan ku fata na alkhairi daga tasiri unguwa tudu da magaran a jamhuriyar Nijar. Sunana Abdurrahman wanda aka sani da Abdu Kibiya na kiraye ku nan daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar. To ina so a bani dama zan kawo tsokaci na ga matasan nan da aka yi wa shari'a a ƙasa ta jamhuriyar Nijar wanda suka yi sata jarabawa. to gaskiya haka ake so shi dama in gaskiya za a bi malam bahaushe ya ce a ba gawa kashi don mai rai ji tsoro gaskiya hakika haka ya yi daidai in za a tsaye da adalci a yi gaskiya a duk wanda ya taka doka doka ta taka shi to amma kash gaskiya duk yawanci a ƙasa ta jamhuriyar Nijar musamman ma ƙasashen mana Afirka abinda ake yi gaskiya a komi akan talaka ne yake karewa saboda akwai manyan barayi wanda kowa ya san su wanda su an kyale su an yi kunnen uwar shagu an kyale suna abin da suka ga dama amma ba komi ubangiji Allah yana nan mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamar ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyoci Hausa muryoyin masu saurari a gaskiya muna jin daɗin da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin baki mutumi a yau shine eh, abin da zan tofa albarkacin bakina kan ma'aikata ta man fetur ta ba da kaso ta ba da magaram ta ba difa to sai mu yi fata wannan kaso da ta ba da eh, Allah ka sa shugabannin da wakilai abubuwan da suka rataya a kansu kenan talaka ya san an ba da wannan kasar menene ya kamata a matalaka a sayi abinci a sai da matalaka da araha a ce wannan a kudin matatan man fetur ne kasan da aka ba da magaran da jihar difa ya kamata a ce an ba wanda za su yi adalci kudaden nan a hannunsu a san da cewar matatan man fetur ta ba da nata kaso mai magana abdulaziz prezi daga da a jamhuriyar nijar a tashin lafiya biyu ya ci hausa alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai face da nan zandar. To zan yi dan tsokaci game da shugabanninmu a kan korona dinnan da ake ta yayatawa. To ku shugabanninmu bai kamata ba mutum in yana aikin gwamnati yana ƙasa da ku dan Allah dan annabi shugabanni ma kai na faɗin duniya ma gaba ɗaya bai kamata ba a tilasa ma mutum sai ya yi wannan allura din in bai yi ba ya bar aikin shi mutum yana aikin gwamnati a ce dole sai ya yi allura wannan in bai yi ba za a iya ɗaukan wani hukunci wani mataki a kan shi me yasa ba kwa yin aikan aikin allah sai dai akan aikin bature kurin mai ra'ayin allurar nan ya je a mushi wanda bai ra'ayi ya aikin shi kawai ba wani ya an tsaya an yi wani tsangwame shi an ce an ɗauki mataki a kan shi ba wannan wata hanya ce aka samu don a cutar da jama'a to na kuna agwa mai faci daga nan zandar ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau tare da Abdullahi Salihu Katsina. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki a cikin shirinmu na yau da Allah za mu kammala bayanan da muka riga muka fara ne tun a makon da ya gabata dangane da sabbin abubuwa da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka kawo ga garimin canji da sauyin akalan lamura ta fuskar tsaro da kuma siyasa inda muka yi bayani ta fuskoki daban-daban dangane da batun yunkurin iran na wadata kasar labanan da man fetur da dangoginsa inda za mu kammala bayanin namu da muka fara akan hakan a cikin shirin namu na yau da dar allah sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. idan masu saurare suna biye da mu a cikin bayanin da muka yi akan yankurin da kasar iran da kuma kungiyar hezbollah suke yi na ganin sun wadata kasar labanan da man fetur da dangoginsa mun yi kokarin dora bayanin namu ne akan mahanga ta masana a bangaren siyasa da kuma tsaro akan lamura da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman kamar da yadda yake a mafi yawan lokuta yankin gabas ta tsakiya dai abubuwa da dama da suke faruwa a mafi yawan lokuta wannan yanki ba su rasa nasaba ne da siyasar kasashen ƙetare waɗanda suke da gagarumin tasiri a kan siyasar duniya da kuma siyasar ƙasashe da dama a yankin na gabas ta tsakiya musamman ma dai amurka wadda ta kan saka karan tsada a kan ƙasashe waɗanda suke yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga manufofin siyasar ta a yankin tare da ɗaukar dukkanin matakai na ganin cewa ta karya irin waɗannan ƙasashe wanda kuma kasar labanan a halin yanzu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da amurka da kasashen turai suka saka a gaba domin kada tasirin ƙungiyar hezbollah a ƙasar wadda take kawo cikas ga manufofin siyasar amurka da na ƙasashen turai da ma na isra'ila a cikin ƙasar da ma wasu daga cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da ƙungiyar ta hezbollah tana daga cikin ɓangarori waɗanda suka ta gagarumar rawa a ƙasar syria wajen hana amurka da kasashen turai da ma isra'ila game da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yi wa amurka amshin shata kan bakaken manufofinta a yankin da kuma wargaza kasashe irin su syria baya ga haka kuma kungiyar ta hezbollah da kasar labanan ita ce babban kashen baya na kungiyoyin falasdinawa 'yan gwagwarmaya waɗanda suke kawo cikas ga shirin isra'ila na mamaye falasdino musamman ma yankin zirin gaza da dai sauran abubuwa da dama waɗanda suka sanya amurka da isra'ila da ƙawayensu gami da 'yan koransu suka ɗauki irin waɗannan matakai na ganin cewa sun takura wa ƙungiyar inda a baya suka rika saka ƙungiyar a cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da suke kira na 'yan ta'adda bayan ganin cewa hakan ba zai nasara ba a halin yanzu sun sako ƙasar labanan a gaba da nufin karya tattalin arzikin ƙasar da kuma saka al'ummar ƙasar a cikin matsanancin hali duk da nufin ganin cewa sun tara ma kungiyar ta hezbollah makiya domin ganin bayanta sakamakon irin waɗannan matakan da amurka take ɗauka da ƙasashen turawa a kan ƙasar labanan ƙasar ta shiga cikin wani matsanancin hali na rashin makamashi wanda ya yi mummunan tasiri a ɓangarori daban-daban na rayuwar al'ummar ƙasar akan haka ne ma a jawabin da said hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah ya gabatar a ranar goma ga wannan wata na muharram wato ranar ashura ya sanar da cewa kungiyar hezbollah za ta shigo da dan man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran zuwa ƙasar labanan inda ya bayyana cewa ganin irin mawuyacin halin da ƙasar labanan ta shiga da kuma al'ummarta da kuma kasa yin komi daga bangarori daban-daban na ƙasar ta labanan daga ci har da manyan ƙasashe da suke kawance da wasu bangarori na siyasa a ƙasar ta labanan wannan ya sa alatilas kungiyar hezbollah ta ɗauki mataki na rage kaifin matsala musamman ta rashin makamashi a cikin kasar ta labanan wanda hakan ya sa kungiyar hezbollah ta buƙaci kasar iran da ta turo man fetur da dangoginsa zuwa kasar ta labanan wanda za a yi amfani da shi wajen magance matsaloli daban-daban daga ciki har da samar da wutar lantarki da kuma yin amfani da shi a asibitoci da sauran wurare da ake da matuƙar buƙata musamman ma a ɓangarori na kiwon lafiya kamar da kuma jama'a suke da matukar bukatuwa zuwa ga makamashi domin hidimominsu na yau da kullum a cikin jawabin na sayar hassan nasarullah bangaren da suka fi ɗaukar hankula da ya su ne farcin da ya yi na cewa daga lokacin da jirgin ruwan ya kammala ɗaukar man kuma ya gwar gabar ruwan ƙasar iran daga wannan lokaci wannan katafaren jirgin ruwa yana a matsayin wani bangare ne na ƙasar labanan saboda haka taɓa wannan jirgi yana matsayin taɓa ƙasar labanan ne baya ga hukuma said hassan nasarallah ya yi gargadi da murya babba ga amurka da kuma isra'ila da cewa a su suka saki suka taɓa wannan jirgi idan kuma suka yi hakan to wannan yana a matsayin jaraba ƙungiyar hezbollah ne dangane da irin matakin da za ta ɗauka wanda kuma hakan ba zai taɓa haifar musu ɗa mai ido ba bano kuma said hassan nasarallah ya bayyana cewa bayan jirgin ruwa da yake tafe da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran akwai wasu manyan jiragen waɗanda za su biyo bayansa wanda su ma matsayinsu a wajen ƙungiyar hezbollah daidai yake da matsayin katafarin jirgin na farko wanda ya fara kamo hanya tun daga lokacin da sayar hassan nasarullah ya sanar da hakan isra'ila ta fara yin babatu akan cewa a tafau ba za ta taɓa barin hezbollah da kuma iran su shigo da makamashi a cikin ƙasar labanan ba domin kuwa yin hakan yana a matsayin babban haɗari ga amurka da kuma isra'ila to sai da nata ɓangaren ƙasar amurka ta yi shiru dangane da wannan batu ba ta ce uffan a kansa ba sannan kuma a ɗaya bangaren ta gargaɗi isra'ila akan cewa kada ta kuskura ta taɓa wannan jirgi na iran wanda ƙungiyar hezbollah ta karɓo mai daga ƙasar ta iran zuwa ƙasar ta labanan a cikinsa inda amurkan ta shaida wa isra'ila cewa idan ta yi gigin taɓa wannan jirgin to da abin da ya biyo bayan hakan to ita ta ja kanta to a nasu bangaren al'ummar kasar labanan sun yi lale marhabin da wannan mataki da kungiyar hezbollah ta dauka duk kuwa da yunkurin da ake ta yi na kokarin ganin cewa an shiga tsakanin kungiyar ta hezbollah da kuma sauran al'umma wanda daukar matakai na kakaba wa kasar labanan takunkumai da yanke duk wani taimako da kasashen yammacin turai suke baiwa kasar ta labana a bangarori daban-daban babbar manufar hakan ita ce matsa lamba akan al'ummar kasar labanan da jefa su a cikin mawuyacin hali da kunci ta yadda za su dora alhakin hakan akan kungiyar hezbollah domin kuwa dukkanin abin da amurka take yi da kuma kasashen yammacin turai suna bayyana cewa matakan matsin lamba da suke dauka akan kasar labanan saboda kungiyar hezbollah ne ba akan al'ummar kasar labanan ba wanda kuma sakamakon hakan baki daya yana karewa ne akan fararen hula na kasar ta labanan malaman ahalus sunna a kasar ta labanan su ne farkon waɗanda suka fara fitar da bayanai na yin godiya ga ƙungiyar hezbollah da kuma kasar iran inda suka bayyana cewa ƙawayen kasar labanan da suka hada da kasashen turai da na larabawa sun kasa taimakon al'ummar kasar ta labanan yayin da kasar iran ita ce ta bugi kirji ta kuma aiko da ɗan yaman fetur da dangoginsa domin fitar da al'ummar labanan daga cikin halin da suka shiga sakamakon rashin man fetur da kuma dangoginsa da ake bukata a ƙasar bayan nan kuma ɓangare daban-daban na mabiya addinin kirista a ƙasar ta labanan sun fitar da bayanai makamantan hakan kamar yadda durus da sauran ɓangarori na al'ummar ƙasar labanan duk sun fitar da bayanai waɗanda suke jinjinawa babban sakataren ƙungiyar hezbollah sai da hassan nasarullah da kuma gwamnatin kasar iran to sai dai ganin irin wannan karbuwa da said hassan nasarullah ya samu da kuma farin jinin da hakan zai iya jawo wa kasar iran a tsakanin al'ummar kasar ta labanan amurka ta yi sauri ta tura ta a kasar labanan zuwa fadar shugaban kasar ta labanan da ke birnin beirut domin tattaunawa tare da shi da kuma sauran bangarori na gwamnatin kasar kan irin taimakon da gwamnatin kasar amurka za ta bayar daga nata bangaranta domin ta farfado da mutuncinta ga al'ummar kasar ta labanan da kuma na yankin gabas ta tsakiya daga cikin abin da jakadiyar amurkan ta shaida wa shugaban kasar labanan michel aun cewa amurka za ta yi amfani da iskar gas na kasar masar za a kai shi kasar jordan da kasar jordan kuma za a shigo da shi ta kasar syria zuwa kasar labanan kamar da kuma ta bayyana cewa za a shigo da wutar lantarki daga kasar jordan ta hanyar kasar syria zuwa cikin kasar ta labanan sannan kuma wasu manyan jiragen ruwa dauke da ɗanyen man fetur da dangoginsa amurka za ta turo zuwa kasar ta labanan domin wadata kasar da makamashi wannan mataki da amurka ta sanar da cewa za ta ɗauka daga bisani ya biyo bayan ganin irin karɓuwar da bayanin said hassan nasarullah ya samu ne daga al'ummar ƙasar ta labanan da kuma ƙoƙarin dishe wannan karɓuwa da bayanin nasa ya samu a tsakanin al'ummar ƙasar a nasu ɓangaren masu sharhi akan harkokin tsaro a isra'ila suna kallon wannan lamuran ta fuskoki daban-daban da gaskensu akwai masu ganin cewa ƙungiyar hezbollah sakamakon ɗaukar wannan mataki da ta yi ta zubar da mutuncin amurka da kuma isra'ila sannan kuma masanan na isra'ila suna ganin cewa farcin na said hassan nasrullah wanda ya barazana a cikinsa yana nufin cewa a halin yanzu kungiyar hezbollah karfinta ba kawai a kan yankunan kudancin kasar labanan da ke kan iyaka da palestine da isra'ila ta mamaye ba ne a'a a halin yanzu kungiyar hezbollah a shirye take ta gwabza yaƙi da isra'ila da amurka ma a cikin teku sannan kuma martanin da ƙungiyar hezbollah ta mayar na yin ruwan makamai na roka a kan isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata bayan harin da isra'ila ta kai a ƙasar labanan da kuma kasa mayar da martani da isra'ila ta yi hakan ya nuna cewa tabbas isra'ila tana shayin ƙungiyar ta hezbollah kasa ta buga komai ya ƙara tabbatar da cewa ƙarfin hezbollah zai kara mata karbuwa a labanan da kuma kasashen larabawa da ma ƙasashen musulmi ta jama'a masu hawar lokacin da muke da shirya da suke dole nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigo kafin wani lokacin birnin kwa da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ta bari in koma gefe in hada ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak don gabatar muku da shirin nan na amsoshin fiqihu. Amsoshin fiqihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ما زرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu idan masu aro ba su manta ba lalle wannan shiri yana amsa tambayoyi ne game da al'amura na fikihu waɗanda su tambayoyin kuke aiko mana da su ta ainihin wannan grup da muke da shi na zauren amsoshin fikihu a cikin whatsapp to za ku ji 'yan kwana biyu ba mu kasance mun karanto ko ɗaya daga cikin tambayoyin da kuka aiko ba wannan ya faru ne saboda shirye-shirye da muke yi na wannan wata na muharram ga kuma wasu ayyuka da ke gaban mu shi yasa aka yi ta maimaita wata tambaya wadda wani bawan Allah ya yi ita ake ta maimaita yau wajen kusan sau uku ana sata to amma insha Allahu da yake ayyukan suna ɗan ragewa yanzu muka wayoyo cewa ya kamata mu amsa tambayoyin da muke da su ga sunan da yawa amma dai watakila kwaya biyu daga cikin tambayoyin insha Allahu za mu amsa a cikin wannan shiri to shi wannan bawan Allah isa muhammad ko da yake bai faɗi daga ina ba amma dai yana cewa ni ahalin sunna ne amma ina sauraron wannan gidan rediyo naku na hausa sannan tambaya ta dangane da al'amura na fikihu a nan ita ce labari ne wani yake bani cewa wai a cikin mazhaba ta shi'a babu wani abu mai suna sallar walaha to bayan kuma ga hadisai wanda mu a littattafanmu suke nuna cewa lalle akwai falala na wannan sallah ta walaha kuma tana da muhimmanci to menene gaskiyan al'amari to malam isa abin abinda yake a ƙasa dangane da mazhaban ahalbaita alaihi salam sannan da fatoyin da suke game da al'amura na salloli daban-daban zan iya cewa da kai la'alla inda za ka bibiyi dukkan waɗansu al'amura da suka shafi ɓangaren sallah a fikihu na mazhaban ahalbaiti salam da sai in ce da kai babu wani fikihu daga fikihun musulunci da ya tabbatar ya kawo salloli na nafila masu muhimmanci wadda ake yin su a kullum a kuma lokuta daban-daban kamar mazhaban ahalibaita alaihi salam saboda haka ba yana nufin cewa a cikin mazhaban ahalibaiti ba a yin sallah walaha kwata-kwata ba ne ba haka ba ne wato abin da yake tabbatuwa a nan shine cewa akwai waɗansu salloli bayan da dai farilla dama mun san sallolin farilla wannan mun san matsayinsu to amma salloli na nafila suna da yawan gaske kuma mustahabbai ne wanda ake neman lada in mutum ya yi su zai samu lada wajen allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sallar walaha inda ahalus sunna ko wasu daga cikin ahalus sunna suka ɗauke ta suka fito da ita ita kaɗai suka bata wani muhimmanci suka ɗaga ta a kan sauran nafilolin to wannan ɗaga ita sallar walaha ta zama ta kai wani muhimmancin da duk aka manta da waɗansu sauran nafilolin ba a basu muhimmanci ba to wannan shine mazaban ahal alaihi musallam ba ta ba amma ba yana nufin ba a yin sallah na nafila a wannan lokaci ba sallolin nafila mutane ko kuma jama'a wanda duk yake so na neman kusanci zuwa ga Allah in ya kai tutuniyarsa akwai lokuta na musamman mu a mazaban albaita akwai sallolin nafila akwai lokutansu na musamman wasu kafin sallar azahar wasu bayan sallar azahar wasu kafin sallar la'asar wasu dab da bayan sallar magariba bayan ainihin kafin sallar isha bayan sallar isha duk akwai nafiloli waɗanda suke ma'asurai ne ma kuma duk mazaban albaita an yi wannan bayanin a cikin littattafai suna nan a rubuce to sallar walaha ga wanda yake so zai iya yi amma ga wanda baya so ya yi shi ma batun da kamar mandubi ne kamar yadda na faɗa ba salloli ne ba farillai ba ne to amma a yi ɗauki wata sallah ita kaɗai a bata wani muhimmanci a sarayar da sauran nafilolin a ce ita kaɗai ita ce kurin ake magana a kai to ita mazaban ahalibaita alaihi salam duk wata sallah na nafila tana da muhimmanci a cikin mazhaba ɗin to amma muna bin mafi girman al'amari shine fatoyi waɗanda malamai marja'o'i na wannan maza ba suka rubuta kuma suka bayar kuma mafi yawa al'amura ɗin kamar yadda na faɗa su na filoli mu muna yin su ne a wasu lokutan da su malamai da marjoyin nan suka bayyana cewa sallah kaza lokaci kaza ga falalanta ga kuma lokacin da ma ne ma wanda za ga magabata suna yin waɗannan salloli din manzo haka aka ga yana yin waɗannan salloli din a lokaci kaza a lokaci kaza haka ma a immatu ahlbaiti ga wasu nafiloli da suke a lokaci kaza a lokaci kaza to wannan ne dalilin da yasa watakila za ga cewa su mazaban albaiti ba su ba wa sallar walaha wannan muhimmancin da ahalar sunna suka ba wa ita sallar walaha ba amma ba yana nufin babu ita ba ko kuma ba za a yi ta ba akwai masu yin sallar walaha ko da ku shi'a ne su ana samu wanda suke yi amma ba wai yana nufin in mutum bai yi sallar walaha ba ya sarayar da wani wajibi tunda ba wajibi ba ce sallah ce ta nafila akwai nafiloli da dama wanda mutane suke yi to ina fata na amsa maka ah, amsar ah, wannan tambaya taka a gurguje to shi kuma wannan bawan allah sale abdulhamid shi kuma daga kaduna nigeria tambayar da yake yi ita ce cewa malam gaskiya ne a mazhaban ahalibaiti alaihi salam fiƙihunsu babu zancen auren mataye da yawa wannan tambaya nake son a bani amsa to <laughs> wannan wata irin tambaya kenan malam sale to ai ina ganin ban sani ba ko kai din ma mabiyin ahalbet mazaman ahalbet din ne da sun ci da kai ko a nan kaduna din ka tambayi waɗansu malaman shi'a waɗanda suke kaduna za su gaya maka cewa wannan maganar ba gaskiya ba ce domin a nan kaduna ma ina jin ai akwai malaman shi'an da suna da mata ya fiye da ɗaya to kaga kenan a takaice tun da su ma malamai ne kuma sun yi karatu kaga inda babu wannan a mazhaban da ba za ka ga haka ba waɗansu suna yin mistake suna yin wasu abubuwa na wato kamar kuskure saboda suna ganin watakila manya-manyan malaman shi'a mafi yawansu matayensu ɗaya sai su ɗauka kamar wai mazhaba ce a haka wannan ba mazhaban albait ba haka ta ginu ba ba kuma abin haka yake ba wannan akwai kuma al'amura na al'adu waɗanda suka sha bamban a iran watakila da yake malaman shi'a suna da yawan gaske a iran kuma duk in ka bincika za a ga su daya misali in ma akwai wani babban malami marja'i mushtahidi wanda yake da mata biyu a yanzu haka mai bi za mu iya cewa ayatullahi uzma nasir makarim shirazi shine ne muke tsammanin yana da mata biyu to amma duk waɗansu za gani a nan a iran mafi yawa za ga matansu ɗaiɗai sai mutane suke ganin kamar mazhabar ahalbait ɗin ci take tafiya a haka ba a yadda a yi aure da yawa ba nan ba haka ba ne mazaban albeti ba haka ta ginu ba kuma manya-manya ma kamar shi kansa rasulullah da imamai na albeti da dama za ka ga cewa ai suna da mataye ba wai mace ɗaya suke da su a wannan lokaci ba kuma haka ma a yanzu manya-manyan malaman shi'a ɗin a wasu garuruwa ɗin in ka je misali iraki ko bahrain ko wasu ƙasashe za ga suna da mata fiye da ɗaya so wannan kaga malaman iran suna da wannan yanayi ne na al'adunsu haka suka tasu suke ginu haka suke tafi da al'amuransu amma ba yana nufin mazhaban beti fiƙihu hudun da ke tattare da shi'a ya hana ko kuma babu wannan zancen auratayya ko kuma auren mata fiye da ɗaya ba wannan ba haka ba ne to ina fata kai ma na amsa maka wannan tambaya to anan za mu dakata saboda lokaci sai allah ya kai mu wani shirin za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato shirin na Afirka a yau wanda abdullahi salo katsina ya shirya kuma zai gabatar ai saurari lafiya afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar domin yin bita akan su da kuma jin mahangar masana akan yadda suke kan lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu ne daidai da allah zai dubi ne akan zaman sauraron shari'ar sheikh abdul jabbar nasur kabara wanda gwamnatin jihar kano ta shigar da kara akan sa kan cewa ya yi kalaman batunci ga ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka zargin da malamin ya musunta kuma ya ce ba shi da ma tushe balanta na asali ko makama inda ya ce sabanin tuhumar da ake yi masa yana rusa maganganu ne na batunci da aka yi akan ma'aiki da suke rubuce a cikin littafai a cikin shirin namu na yau da dar Allah za mu je martani ne wanda lauyin shak abdul-jabbar nasir kabara suka mayar dangane da yadda zaman kotun ya kaya musamman ma abin da ya cika kafafen yada labarai na umarnin da kotun ta yi na yi masa gwajin kwakwalwa da sauran bayanai da suka shafi zaman sauran shari'ar sai a biyo musanna hankali domin jan cikakken shirin. To kamar dai da na ambata cewa shirin zai je martanin tawagar lauyin Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara ne akan yadda zaman sauraron shari'arsa ya kasance a ranar biyu ga wannan wata na Satumba na shekara ta 2021 kuma za mu kawo bayanin da babban lauya mai jagorantar tawagar lauyan shek abdul-jabbar nasir kabar ne ya yi wato barista sale bakaro a san hausa da kafar yada labarai ta kibla fm inda da farko aka fara tambayar sa akan abin da ya faru a zaman sauraron shari'ar sai ya ce Wato abin da ya faru dama a zama na ƙarshe wanda kotu ta yi a baya alkali bayan ya saurari suka da mulan shakar jabar muka yi akan abubuwa guda uku na farko izini wato fiye da attorney general ya bayar wasu senior advocates of nigeria mutum hudu sannan mun yi suka akan wato appearance ko kuma halartar su kansu wadda za su iya zuwa gaban karamar kotu kamar ita kofar shara ko ta kofar kudu sannan kuma mun yi suka akan abin da suke kokarin yi na kokarin canza da'awa abinda suka kawo na tuhuma ko zargi na farko to ranar 16 ga watan julai to sun zo su yi kokarin cewa za su janye wancan su canza ta da wani abin da ake kira charges abin da ya kamata alkali ya yi shine zai yi kwarya kwaryan hukunci wato abin da ake kira ruling ba wai hukunci na karshe ba a zaman baya kamar yadda na ce ya daga zai yi kwarya kwaryan hukunci ne ba akan suka guda uku da muka yi ba sai dai akan abin da su san wato senior advocate suka kawo cewa muna da damar yin suka amma mun zo kafin lokaci wato ba lokacin ne kamata mu suka ba ya kamata a ce mu jira sai sun karanta sabon cajin su sannan in muna da suka sai mu kowa ya kawo ra'ayinsa muka ce a ai maganan cewa ko an riga an gurfanar da shi ko caji ko menene an riga an yi tun july 16 saboda haka yanzu a matsayin da ake in ma abin da suke faɗa kenan to muna da dama daidai ne mai suka a wannan lokaci sannan kuma abu na biyu ma tun da muna suka ne akan ainihin tsayuwarsu a gaban kotun ita kanta da kuma maganar canza da a wanda suke son su yin da kuma ita kanta fiyat inda attorney general ya bada suka ne akan abin da ke kira competence nau'in nan abubuwa ɗin abin da hankali zai kama ne. sai kotu ta ɗauki matsayi ta tantance cewa eh wato halartar su kotun ya halarta za su iya bisa doka sannan canza jawabin karan a dole sai kotu ta yi determining wannan ne kafin ma a zo ga maganin cewa to ku zo gaban kotu saboda in ka riga ka bar su ka ce to ku zo ku karanta charges din sabo ka riga ka yi hukunci kenan to alkali da ya zo maimakon ya yi ya ɗauki matsayi akan cewa sukan da muka yi akan abubuwa guda uku nan yana bisa ƙa'ida ko ba bisa ƙa'ida ya ce shi a wajensa kawai ba dama mu yi wannan suka ɗin dole sai an karanta wannan sabon caji. Abin da ya ba mu mamaki da watakila ma tsoro sai ma ya tafi ga baki ɗaya ya ma yi maganganu akan maganar canza da'awa da kuma maganar ita siyat ɗin cewa attorney general yana da dama ya ba su wannan izini dokar da ya dogara a kai ya yi daidai haka kuma maganar canza da awa. shi a ra'ayinsa yana ganin cewa malamai sun tafi akan cewa eh za a iya canza da awa a ƙa'idar shari'ar musulunci abin da ne kamata su gane a nan shine su fa FAN din nan ba su ma mai da martani a kan soke-soken da muka yi wa nan guda uku ba. Abinda kawai shi shugabansu ya tashi ya magana a kai shine mun yi riga malam masallaci na kawo suka din a wannan lokacin da muka kawo. Saboda su ba su ba da ansa ba. Alkali baya yin hukunci dole sai ya ji bangare guda biyu. mun mun riga mun yi jawabi suka so ba su yi ba. To ina ne ya samo nasa dalilan har da ya zo ya soke duk matsayin mu ya ce suna ana da dama a canza da'awa a SAN za su yi tsayawa a karamar kotu wane ne ya ba shi hujjojin a ka'ida ba alkali bane zai samu dalilai da kuma bayanai wanda za su kalubalanci abokin maganar lauya dole da sai ya basu sun bada ansa ne amma kaga kenan ya zama to kamar cewa shi ne mai ansa karin kotu ne da yin hukunci to sai muka ce musu to shi kenan da muka tashi muka ce to mun ji matsayin da kotu ɗauka amma a bisa ka'idan shari'a section 277 wato 277 na Nigerian Constitution da kuma shi kansu wato section 6 na shari'a court law 2000 na Kano state ya ba da dama hakkin ɗaukaka ƙara akan kowane matsayi da alkali ya ɗauka ma wanda bai yake jin hukuncin bai masa ba. Sai muka to shi kenan yanzu muna da right muna da dama mu ɗaukaka ƙara akan wannan ƙure-ƙuren hukunci da ya saboda muna gani gabaki ɗaya saba doka. Ya karya wato hakkin ɗan adam na hakkin sauraro ma na shi kansa wanda ake kara a gaban kotu sai alkali sai ce to ya ji ya yadda cewa muna da daman afil kan abubuwan da ya yi na maganar karanta kara yanzu tsayawan soyayya da maganar cewa amma shi yanzu ba zai tsaya ba dole a karanta wannan sabon caji ɗin wannan right of appeal da muke shi na akalla kwana goma sha biyar tunda kwarekwar hukunci ce sai ya ce ba zai ba mu wannan kwana goma sha biyar din a gwada abin da ya yi na maganar cewa a karanta sabon caji ba shi yanzu dole ne a karanta sabon caji a gaban kotu wannan kotun sa kuma wannan shine fahimtarsa kuma ya riga ya yi hukunci sai muka tashi muka ce masa amma ba daidai ba ne a ƙa'idan doka hankali ma ba zai kama ba da kai abin da mu ba mu yarda ba kuma akwai kotuna biyu uku a saman ka ba yadda za a yi kuma ka tursa samu ko ka tursa su mai amsa ƙara cewa yanzu dole a karanta masa sabon caji sai ce shi ya yi rulin saboda haka mu zauna dole a karanta sabon caji sai muka ce to shikenan muka gaya masa strictly straight muka ce masa gaskiya ko an karanta sabon caji wanda muke wakilta shi Jubar ba zai ansa ba abin ya suka kawo hayaniya har aka fara hayaniya a kotu mutane suna hayaniya sai dai aka samu aka yi shiru sai muka shiru muka zauna muka ce to shikenan yi abin da zai amma dai wannan shine position din ba zai amsa cajin ba aka karanta masa caji tuhuma tuhume tuhume guda hudu cewa ya yi kazafi ya ci mutunci manzo abubuwan da suka tsara a sabon caji din sai shiru kamar yadda muka faɗa kotu sai bai ansa ba to dangane da batun da ake na cewa alkali ya bayar da umarnin yi wa shak abdul nasir kabara gwajin kwakwalwa da kuma duba kunnuwansa ko yana jin magana ko kurma ne an tambayi barista bakaro akan hakikanin abin da ya faru akan wannan batu ga dai abin da ya ce bayan an karanta caji akwai bayanin da shi san shugaban su na san din ya tashi yayi cewa tunda abdul ya yi shiru bai ansa cajin ba da ce ya fahimta ba kuma bai ce ya aikata ko bai aikata ba wai a je asibitin da ake duba kwakwalwar mutum ko iya da lafiya da kuma asibitin da ake duba kunnen mutum ko yana jin magana ko baya ji saboda a tantance eh, cewa wai yana da ma hankali tukunna sannan kuma yana jin magana ko baya ji wannan mu a wajen mu kamar cin mutunci ne saboda na farko wannan ba da aka su gaban kotu ranar 16 ga watan julai da daddare ka kawo shi aka kunna fitila aka karanta wancan FIR na farko ka tambaye shi ya ce maka bai aikata ba ya fahimci duk abin da suka faɗa kuma bai aikata ba ya fito yi magana ce duk abin da ake zargin da shi wannan ba magana ne. sannan kuma duk wanda ya san Sheikh Abdul Jabbar malami ne eh, an san shi an san iyayensa an san background ɗinsa an san mutuncin da gidan suke da shi kuma an san institutions daban-daban makarantu daban-daban inda ya je karatu sannan wani ya tashi ce wani wai a je a duba kwakwalwansa a can ko dawa na ko ne asibitin Murtala a je a duba kunnensa wal sai alkali e ya mu cewa to ga roƙon da yaso ne ke ya yi roƙo bisa wani sashi na shari'a court uh, criminal justice abin nan administration na Kano State me za mu ce sai muka tashi muka ce a mu ba mu da wani abin da za mu ce <laughs> wannan ba ma ishu bane wanda suke ma wani hankali zai kama balle har mu ba da wani ansa duk abin da kotun nan ta ga dama kawai ta zo ta yi ba mu da wani abin da za mu faɗa abu na karshe abin da ya ba da mutane mamaki mu ma kuma ya ba mu mamaki shine alƙalin sai ce to daga yanzu ma sati biyu ne za a dinga zama a shari'an nan idan mun ga dama mu je mu yi appeal ko mun yi appeal ko mu yi appeal ba shi ba zai tsaya a shari'ansa ba kuma sati biyu zai to kaga wannan wani abu ne wanda suke dole mutum dole eh, mu sha jinin jiki mun ji tsoro gaskiya saboda wato kenan kamar ya zo da wani sabon tsari ne kyan shari'a duk abin da za ka yi a shari'a komin kyansa idan daga ƙarshe kotun sama ta zo ta ce ai kotu ke kotun ƙasa ba ki da hurumi kaga kawo har da kanka a banza kawo hal da mai kara a banza kawo hal da lauyoyi a banza kawo hmm. hal da dukan al'umma a banza saboda ishu na ne shine shine wani abu shine bedrock shine foundation duk kotun da baka da hurumi akan abu idan ta aikata shi wahalarwa ce kawai ta banza kotu to ta zo za ta rushe ne ga baki da duk abin da ka yi. Mu cewa muke a tsaya a bi shari'a nan yanda ka'idan shari'a din ya ce. Mu client din mu na hannu mu kwantar masa da hankali mun ce masa kotu ce a bi abubuwa da su tsari a hankali a yi abin da ya dace. Mu abin da muke so a yi kenan. alamu sun fara nuna cewa ba wani garanti cewa za mu samu adalci a gaban wannan kotu amma mun gaya masa open to sai muka ce masa za mu ɗaukaka ƙara ba mu yadda ba duk abin da ya duka ya san a ma doka kuma ya ci mutuncin client ɗinmu ya karya masa hakkinsa na ɗan adam. To akan tambayar da aka yi wa barisa Salabu Karo akan matsayin yin shiru ga wanda aka shigar da ƙara a kansa a gaban kotu bayan an karanta masa tuhuma ko menene matsayin hakan a doka sai ya ce in an kawo ka kotu karon farko da aka karanta maka sai ka ce sai kai shiru kai baka ce ka fahimta ba kai baka ce baka yi ba kai baka ce a ƙarya ba ne duk baka yi komai ba sai kai shiru a duka ko baka ce ka yadda ba to provision din ACJL wato kundin tsarin kusa da laifuffuka da shari'unsu na jihar Kano ya ba da daman cewa a yanayi irin wannan alkali yana da dama ya ba da umarni wa asibiti wacce take ta kware a bincika an yi wannan ta kalau yana ma jin magana ko baya ji wannan idan ya zama to kana da tabbas alkali yana da tabbas ya san cewa wato bai taba ganin mutumin nan ba bai san shi ba bai taba jin wani sa ba to kaga wata tsila abin da dokan yake hasashe shine ta yiwu an kawo wani mutum wanda ba shi da hankali ko baya jin magana a gaban kotu don haka sai kotu ta bada umarni a ji a yi wannan bincike to abin da muke cewa shine a kes ɗin abdul jabbar bai kamata a yi amfani da wannan doka ba saboda mai saboda na farko mutum ne an kawo shi ka. Mm. an kawo shi karon farko ran shashi daga watan julai ka masa tambayoyi ka ji abin da suka faɗa kawai ce ya fahimta ka aikata bai aikata ba ko kuna da abin nan shaidu eh muna da shaidu zamu kawo shaidu mu a zama na gaba ka yadda su kawo shaidu eh su je su kawo shaidu an yi wannan da shi ko mutum ne sanannen mutum ne an san shi mutum ne ne wa'azi ka fa kana sa da wannan kamar wani kamar wani wato implied kamar kana alleging wani allegation ko kana implying cewa ba shi da hankali ko ba da lafiya ne kuma sun san abin da ya sa ya yi shirun nan na riga na tashi na ce ma kotu kafin ma a karanta charges cewa ba zai ansa ba Mm. don kotun ba ta da hurumin yin wannan abun a lokacin Wani zaman gaya masa ya san dalilin da yasa ya yi shiru saboda haka ba daidai ba ne wannan magana cewa ko a ji bincike lafiyar kwakwalwansa ko yana jin magana ko baya ji wani wani abu ne wanda muka ɗauka kawai kamar wani kaskantarwa ne da wulakantarwa gaskiya to jama'a masaurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole nan mu ja lizamin shirin wanda muka saurari karin bayani a cikinsa daga bakin barsa sale bakaro shugaban tawagar lauyi masu kare shak abdul nasir kabara a hirar ta hada shida kafar yada labarai ta kibla fm sai a saduwa ta gaba da allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokaci a madadin kwa da kwanakin ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. duka iya abin da suka kenan a cikin shirin namu na safe sai a biyo mu an jima da rana domin jin mu dauki su da dan shirye-shiryen amma kafin nan amma don wanda ku jimurin su musamman Tahir Amin da kuma labaran duniya ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya